tun dai bayan da babban banki na najeriya ya kara wa'adin daina amfani da tsaffin kudaden naira daga 31 ga watan janairu zuwa 10 ga watan fabrairu samun sabbin kudaden naira na ci gaba da zama tamkar almara domin duk bankin da ka kasashen sashin injin ɗin cire kuɗi na atm sai ka ga dogon layi ko ka ba kowa saboda kuɗin ya ƙare wasu rahotanni sun ce akwai mutanen da kan kwana a kofar banki yayin da wasu ke tafka sammako don kama layin cire kuɗaɗensu. su To a nan na wani babban titi ne da ke cikin tsakiyar birnin Abuja. Na kuma fito ne a naga ko zan iya samun wani banki da ake iya cire kuɗi. Na kirga akalla akwai bankuna za su kai kusan biyar a wannan titi. Na bi ɗaya daga cikinsu ko in bima na gaba kowa a wurin na tambaye mai gadi sai ce min babu kuɗi a ciki sai dai in zan yi transfer wato zan iya tura kuɗi kenan zuwa wani asusu daban hmm? good morning uh, they are but uh, it's not paying you no it's transfer okay you can do transfer just knock on the wannan wata mata ce da na ɗauka ta zo cire kuɗi ashe ta zo turawa ne ta atm shine na ce mata ta buga kofar shiga farfajiyar bankin domin mai gadin ya bude mata bayan barin kofar wannan banki na ƙara gangarawa ƙasar layin wanda ke unguwar zontu a birnin na abuja kafin na ƙarasa wani banki da ke gabana na hango mutane da dama sun yi zugum malamin da za ku ji muryarsa a gaba sana'a sayar da kayan lemu yake yi ya faɗa min yadda wannan matsala ta karancin sabbin kuɗaɗe take yi mummunan tasiri ga sana'ar tasa sunana yusuf salis me kake sayarwa soft drink da gala da yanzu business mutum ke yi amma kafin ya samu kudin ma kashi ma sai da transfer transfer ma kuma network din ma yana matsala da ka kan yi nawa a rana kafin wannan matsala da kama wannan matsala ina yin dubu ashirin talatin wucewa amma yanzu kana iya baka wuce ke dubu goma ba dubu biyar kuma duka ma wani kudin ma ba ma suna ga hannunka bane kashi a ƙarshen makon da ya gabata ne dai shugaban najeriya muhammadu buhari ya rarrashi 'yan najeriya inda ya nemi da su ba shi kwanaki bakwai domin kawo karshen wannan matsala yayin da shi kuma babban bankin ƙasar wato na cbn ya umarci bankuna da su fara ba da sabbin kudaden a cikin bankin ba a injinin atm kaɗai ba to yayin da ake kokarin kashe wutar wannan matsala ta karancin sabbin kudaden naira wutar wata matsala ce ta daban ita ma take ci gaba da ruruwa a sassan ƙasar wato matsalar karancin man fetur bayan wata 'yar tazarar tafiya da na yi daga layin da bankunan suke na hango dogon layin motoci da ke ƙoƙarin sayan fetur a wani gidan mai yayin da na isa wurin rikici ne ke ƙoƙarin barkewa yayin da ake zargin wani mai mota da yin zuƙen layi lamarin da bai wa sauran mutane daɗi ba wani abin mamaki shine a tsallaken titin da gidan man yake dandazon masu sayar da mai ne a bayan fage na kasuwar black market waɗanda idan ka ce za ka sayi man a wurinsu aljihunka zai gane kuransa hukumomin najeriya dai sun ce suna iya bakin kokarinsu wajen ganin sun shawo kan wannan matsala ta karancin man fetur mahmud lalo sashen hausa na murya amurka daga Abuja, Najeriya.